والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta asabar safiyar takwas ga watan bakwai hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1440 daidai muna cikin masjid nurin islam inda muke daukan darasi a cikin littafin sharhul aqidatul wasidiyya na babban malami sheikhul islam ibn taimiyya wanda malam malami wanda yake na wannan zamani namu wanda za a ce na zamanin yanzu tunda idan aka kwatanta da shi ibn taimiyya duk da dai shi ma ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ibn al-Husaymin rahimahullah muna yi musu addu'a wanda shine sharhan wannan littafi muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya sada mu da su a jannatin firdausi da rahmar Allah muna ci gaba da jin inda shi malam yake fassara mana kalmomin malam har mun zo daidai inda yake cewa wa qauluhu fadinsa da shi ibnu ya yace wala yuharrifuna al-kalima an mawadihi su Ali sunnati wal jama'a ba sa canja kalma su karkata ta su aje ta abun da ba nan ne ma'ajiyarta ba idan aka ce al-kalim ismu jam'u kalimati wato ismu jam'u kalimati ويراد به كلام الله وكلام رسوله da ake nufi maganar Allah maganar ma'aikin Allah su ahli sunnati wal jama'a ba sa canja wa Allah magana sannan ba sa canja wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam magana ba sa kuma kawar da ita daga inda take aiki su dora ta a wani bigiran da bagun aikinta ba sukan aji abu a inda Allah ya ce a aje shi la yuharrifunahu an mawadhihi ba sa karkatar da zancen Allah ko zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga bigiransa abinda ake nufi da mawazihi ai an madalulati daga inda suke da wato kafa dalilai dalilin da ya sa ayan nan ta sauka ta sauka ne don hana abu kaza dalili da ake kafawa da wannan ayar tana hana shirka dalilin wannan aya tana halatta kaza dalilin wannan aya tana tsawatarwa akan abu kaza to su akan haka suke aje kowace aya akan abin da ayar take yin nuni shine ma'ana dalili فمثلا قوله ta'ala, misali faɗin Allah da yake bal ya dahu mabusu ni. Kaga wannan, menene dalilin wannan aya tana kafa dalili ne akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kansa da hannaye. to su ahli sunnati wal jama'a su ma suna tabbatar wa ubangiji da wannan hannaye da yace yana da su ya suke to wannan kuma Allah bai faɗa ba su ma kuma ba su da shishigi akan kaifiya suna dai tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa ya ce ya dahu hannayensa mabasuɗata cin cimfide suke har muka ce amsa ne ko raddi ga yahudawa wanda yahudawa sun ce yadullahi mabalula Allah ce hulla taidihim kaga wai ana yin ubangiji make suke ba sa kyauta Allah ya ce ƙarya suke sune marowata in dai rowa ce a yahudu ta ƙare mun yi bayani a nan har muka ce su saboda tsabar rowa addinin su ma ba sa son wani ya shiga sun fi so su yi shi su su kadai saboda haka ne ma Allah ya watsa alkadarinsu suka ɗaiɗaice suka dawo suka zamanto ba su da ainihin wata yaɗaɗɗiyar zurriya wanda za ka ganta ta cika duniya Allah ya riga ya la'ane su, ya ɗebe albarka daga rayuwarsu, saboda shishigi da suke yi wa Allah da ayoyinsa, da kuma ainihin hukunce-hukuncen Ubangiji suna canja su daga inda Allah ya aje su. Ya ce ya dahu, bal ya dahu hannayensa biyu mabasu ta ni ko da yaushe shimfide suke. yunfiku kaifa yasha yana yin kyauta yana ciyarwa yana badawa yanda ya ba yanda kake so ba Allah in zai bayar ba yanda ake so yake badawa ba sai dai idan bayarwarsa ya dace da yanda ka so kawai amma yanda yake so haka yake yi kaifa ya sha yanda ya so shi ya yasa kake gani wani lokaci in yayi maka wata kyautar sai ka ji daɗi wani lokaci kuma in aka yi wata kyautar wani shi sai ya ji ba daɗi ya shi bai samu ba muka ce Allah yana iya ya yi ruwa a nan kaga wa'yancan kuma ga gonaki sun fi ma bushewa amma su ba a yi musu ruwa ba to haka Allah ya so kuma idan wani hadirin ya hado Allah sai ya bi wannan shifalin sai ya sake ruwa a wurin wancan gurin kuma har yanzu yana nan yunfiku kaifa ya sha'u yanda yake so haka yake kyautarsa yana iya ya zo ya baka in ya take zuwa kuma ya sake baka in ya zo kuma ya sake baka ga wani kuma ya fi ka bukata to ai ba a san hikimar yin hakan ba shi kuma ya sani duk abin da ya yi akwai hikima a cikin al'amarin sai dai kai ne baka san hikimar da ta sa aka yi hakan ba Allah yana iya kana ta nema shekaru yana ta baka gwargwadon abin da ya ga ya dace da ya baka ba zai tashi ba da mai yawan ba sai a jikanka sai kaga jikanka ya zo ya samu mai yawan sai kaga ya zo an san shi ko ina ya yi masa babbar kyauta ko ta ilimi ko ta mulki ko ta dukiya wannan aikin Allah ne yin fiku kaifa ya sha'u wani kuma sai a bashi kyautar lafiya a yi ta bashi lafiya ya yi ta samun lafiya wani kuma sai ka gare rashin lafiya ce kawai yake ta fama da ita ba yi da lafiya kullum sai karuwa take kullum sai karuwa take ga wani shi kuma da lafiya sai ka ga matashi yana ta fama ga tsoho lafiyar sakalau ana yi yunfiku kaifa ya sha duk kyautarsa ce yana yi yanda ya so Allah subhanahu wa ta'ala ba a ce masa don me don haka wannan Yahudawa su ne suka fi kowace halitta rowa da ƙin gaskiya da kuma karkatar da ita. Yaquluna hiya yadun haqiqiyatun su Ali sunnati wal jama'a tunda Allah yace ya dahu ta da yumfiku kaifa yasha'u to su abinda suke cewa hannaye ne na haƙiƙa sabitatun lillahi tabbace suke ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda shi ya tabbatar wa kansa gairu takyifin min gairi takyifin afwan ba tare da yaya ba yaya hannayen suke irin na mutum ne ko yaya suke wannan kuma ahlus jama'a bai da wannan shikin don Allah bai bayyana masa ba don shi yana tsayawa ne inda aka tsaida shi baya ƙetare iyaka ya wuce gona da iri maganar ali sunnati wal jama'a ba kamar tasuniya ba ce a tafiya take yi da dalili in ya yi ta sai ya kafa dalili in ya yi ta sai ya kafa dalili duk maganar da yi sai ya sama mata dalili Allah ne ya ce ga haya manzon Allah ne ya ce sallallahu alaihi wasallam ga hadisi to idan ya ce zai gaya maka yadda hannayen suke ina zai samu dalili don ba ayar da ta ce ga yadda suke ba hadisin da ya ce ga yadda suke to kaga shi yasa sai suka tsaya a inda Allah ya da su min gairi takyifin ba tare da sun kamanta yanda yake ba muna tare ko? wala tamthilin ba sa kuma misalta Allah Allah ya wuce misalta shi don ba abin da ya kama da shi balle a misalta Allah da shi laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi shi yasa su ma a cikin aqidar su ba kaifiya ba kuma tamsil wal muharrifuna amma kaga inda suke karkatar da ma'ana ya na cewa suke wai in an ce ya dawo sai su ce kuwa ƙarfin Allah in an ce ya dawo sai su ce ƙarfi ya dawo sai su ce ni'imatahu sai su yi masa tawini to ai akwai niman mai zaman kanta ta Allah akwai kuma ƙarfin ko akwai ƙudurar to kuma gashi kuma yake ya dahu kaga ba abu ɗaya bane kowanne akwai shi don haka wannan matsayinsa daban wancan matsayinsa daban wancan matsayinsa daban don haka samun sauƙinka kubutar kubutarka ka tsaya inda ƙur'ani ya tsaya kubutarka ka tsaya inda sunnar manzon Allah ta tsaya in Allah ya ce yana da kaza to ka ce Allah ya ce yana da kaza ya abun yake ban sani ba shikenan ka kubuta amma kar ka zo kana ce eh, ya ce yana da kaza amma ba kaza hakika yake nufi ba fuskoki kuwa yaushe yake maka ba shi yake nufi ba ina ayar da take ba shi yake nufi ba ko ku akwai hadisin da ya fassara yace ba shi yake nufi ba babu to ka tsaya inda ya tsaya ke akwai eh ka ce akwai ya yake ka ce ban sani ba ya baka sani bai ce to bai faɗa ba shikenan a ah, muna ina to su ahli sunnati wal jama'a amma ahli sunna fa yaquluna al-quwwatu shay'un wal yadu shay'un akar so sun ce in an ce yadullahi sai su ce quwwatullah ko su ce ni'amatullah su suna korewa ba wannan hannu su kuma alis sunna suka ce a ai alkuwatu shay'un kuwa wani abu ne daban mai zaman kansa wal yadu shay'un akhar yadu hannu kuma shi ma wani abu ne mai zaman kansa idan ka ce kuwa to yadu din fa babu kenan ko ya kake nufi kuma Allah ya ce akwai kaga wannan tawili zai kai mutum ya baro ba abin da ya kubutar da ɗan adam kamar ya tsaya inda ƙur'ani ya da shi waye kifa inda amri inda duk aka umurce ka tsaya na wa nahihi inda aka hana ka kuma ka tsaya na, kar ka ce zaka kirkiro wa kanka shari'a shari'a tauqifiyya ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ke tsara abu ya ce ga yadda yake to matukar bai tsara ba to tsaya iya tsarin da ya tsara shi shine kubutarka in ka ce za ka yi iya yi abun to za ka fita daga da'irar musuluncin ma baka sani wanne a matu shehun, waliyadu shehun akar da suke cewa ni a matu, ko ai nima wani abu ne daban yadu kuma shi ma wani abu ne daban to ya za a yi a ce an nematu alyadu alyadu an nematu kowanne kuma yana nan ɗaya a cikin ɗaya biyu a cikin ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya riga ya faɗi kowanne akwai shi a Layu la yuharrifuna al-kalim an mawaɓe. su ahli sunna ba sa karkatar da kalma daga inda Allah ya aje ta ba sa ɗauke ta daga inda Allah ya aje ta su ɗauko wata su sa a gun ko kuma su ɗauke ta daga gun su kai ta wani guri su aje ba sa haka inda Allah ya aje ta ce nan ne gurbinta to su ma in sun zo a nan suke aje ta fa inna tahrifa domin karkatar da kalma min adabil yahud wannan ɗabi'a ce ta yahudawa yahudawa ne aka san su da wannan aiki shi ya sa Allah ya ce min alladhina hadu daga cikin waɗanda suka yahudanta suka bar addinin Allah na asali suka ce su yahudawa ne yuharrifuna al-kalima suna karkatar da kalmar Allah ko ta manzon da Allah ya aiko musu an mawazihi barin inda gurbin da yake sai su ɗauke ta daga gurbinta sai su kai ta wani gurbi su ce nan ne ya dace da ita nan bai dace ba suna yi wa Allah gyara wannan shine ɗabi'ar yahudu duk mutumin da kaga yana yi wa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala gyara daga cikin sunayensa, sifofinsa, ayoyinsa, to wannan ya ɗauki ɗabi'a irin ta Yahudu. Fa kullu man harrafa, fa kullu man harrafa nususa, ko? Haka ne? Fa kullu man harrafa nususa alkitabi wa sunna, duk mutumin da kaga ya yana canja yana karkatar da nassin alkur'ani ko nassin hadisi fafihi shabahun minal yahud to akwai kamaiceceniya da yake da ita da yahudawa yana da kamaiceceniya da yahudu inda har kaga yana irin wannan tawili yana irin wannan tarifi to wannan ka gwama shi da yahudawa su tafi tare kawai kal da kal فهذر هذا ولا تتشبه بالمغضوب عليه فهذر كقولا ولا تتشبه kada ka kuskura ka kamanta kanka bil maghdubi alaihim da waɗanda Allah ya fushi da su in ce yahudu dama Allah ya kusata da su kullum kuma neman tsari kake da kada Allah ya saka ka cikin su ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim sai ka ce ghairil maghdubi alaihim ko sune yahudu wala dhallin nasara fatattu nasara wa'inda aka fusata da su kuma yahudu kullum muna neman tsari da su a sallolinmu inda muke karanta fatiha to wannan shine aqida islamiyya kukutattar aqida malam yake ka kula wala tatashab wala tatashabbaha bil maghdubi alaihim alladhina جعل الله منهم القردة qiradata وعبد الطاغوت wa waɗanda daga cikinsu ba saboda kangarewa da la'anta da tsinuwa da nisanta da rahamar Allah da Allah ya yi musu aka mai da waɗansu birai waɗansu aladu waɗansu kuma suna bautar gunki ma kuma suna iddi'ayin suna Allah yawanci ko yanzu kaga mai yin tawili da yawa za ka samu makila mushiriki ne ma da wuya ka same shi baya bautar gunki ɗagutu ba wani abu ne ɗagutu ba wani ya tsara sai ka ga tsarin nan ba ya yi ba haba yanzu ne na gane ayar nan ba kamar yadda Allah ya kira ta ba to kaga ka bi dagutu ka nuna wannan ya fi Allah hikima Allah ya yi kuskure ba don da aka samu wannan ya gyara ba da an halaka ka jifa yawanci masu ilimin surutu haka suke ta hallakar da mutane masu ilmul kalami haka suke hallaka jama'a su yi ta magana su ce in haka ne to in an ce haka ai kaza ai gaba ɗaya sai sun kaɗa maka kwakwalwa sai kaga haka yayi ba kawai sai kaga yayi to shi yasa ainihin anan yace waɗannan mutane kada ka kuskura kai koyi da ilimi su ne fa wanda Allah ya tsine musu albarka ya husata da su ya sanya ja'alallahu minhumul qirada Allah ya maida waɗansu biri wal kanazir waɗansu aladu wa abada tawud waɗansu kuma masu bautar tawutu to ya za ka zo kuma kana bin irin su kai ma kana kokarin zama kamar su don haka la tuharrif ka daina juya aya ko hadisi bal fasiril kalama ka fassara maganar Allah karka canja ta fassiril kalama ka fassara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi don ka fahimtar da mutane ita wala tuharrifha kada ka karkatar da ita don haka fassir kalama alama arada Allah wa rasuluhu alama arada Allah wa rasuluhu ka fassara ta daidai yanda Allah da manzo suke nufi karkace yanda wani yake nufi zaka bi ko yanda kai kake nufi zaka bi yanda Allah da manzo suke nufi da ayar ko hadisin ka fassara shi kai ma a haka wa min kalami shafi'i malan yana so ya tabbatar maka da imamu shafi'i ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin waɗanda ake kafa dalilai da maganganunsu yake daga cikin maganar imamu shafi'i rahimahullah yake ma ya anhu daga cikin abun da ya ambata ko kuma yuzkaru anhu ake ambato ana cewa daga wajensa aka ruwaito kalmar yana cewa amantu billahi wa bima jaa anillahi an muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa min an rasulillahi ala muradi rasulillah wannan shine kubutattar aqida kenan yace amantu billahi imam shafi ya ce na yi imani da Allah wa bima ja'a anillah na yi imani da duk abin da ya zo daga Allah ala muradi a manufar Allah yanda Allah yake nufi da shi a haka na yi imani da shi wa amantu bi rasulillah na kuma yi imani da manzon Allah wa bima ja'a an rasulillah da kuma abun da duk aka ruwaito daga manzon Allah shi ma na yi imani da shi ala muradi rasulillah a yanda manzon Allah yake nufi da shi ni ma na yi imani da manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan ka kubuta dama idan aka ce kalam ana nufin kalamullah au kalamu rasulillah maganar Allah ko ta manzon Allah ita ce magana ba sauran maganganun da duk ba su dace da na Allah ko na manzon Allah ko ba su goyi bayan ta manzon Allah ko ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ana kira su surutai kawai in ka ji harrifuna kalima to waɗannan kalim ɗin ba wai ba bane ismu jam'u kalimatin ne dama wa yurad bihi kalamullahi wa kalamu rasulillah ana nufin maganar Allah da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wannan kenan idan muka kona koma cikin mattanin littafin imam ibn taimiyya yake cewa layin iduna ko a la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi su'ali sunnati wal jama'a la Iduna ba sa ilhadi fi ayatillahi fi asma'illahi cikin sunayen Allah wa ayatihi da kuma ayoyin Allah ba sa yi wa sunan Allah ilhadi ba sa yi wa ayar Allah ilhadi ilhadi isgilanci ilhadi ne karkata ta ilhadi ne kuibantar da ita ilhadi ne ta yi dama kai kudu da ita ta yi gabar kai yamma da ita tana nuna fari ka ce kore ne kora waya ko kuma ma baki kiran wannan ilhadi ne haka sunayen ubangiji ana ilhadi da su wannan ahli sunnati wal jama'a ba su haka a sunayen Allah ba za ka samu ahli sunnati wal jama'a yana ɗaukar sunan Allah yana hada da na aljani ko yana ɗaukar sunan Allah yana hada na waiwai rauhani ko ko kuma ya rubuta sunan Allah sai rubuta sunan wani abu sai ya zana sai ya yi wani hatimi sai ya kawo sunan Allah sai ya kawo hoton wani abu sai ya kawo sunan Allah sai ya kawo sunan wani sai ya kawo sunan wata sai ya kawo sunan wani wannan ilhadi ne da sunayen ubangiji Ali sunnati wal jama'a ba sa irin wannan ba sa yi kundin ahli sunnati wal jama'a qala rasulullahi shine kundin su eh ai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya karanta kursiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya karanta amana rasulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya karanta suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai karanta kahfi annabi sallallahu wannan shine kundin mu fa eh sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a kaza yana ga hadisin tarabbana kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka kwanta kai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka tashi kai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka tafi wuri kaza kai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka shiga wuri kaza kai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka fito kai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun zo yin kaza ku yi kaza kundin mu ne fa wannan kowane abu kuma akwai maganin sa kundin ba wai irin kundin 'yan tsibbu ba kundin ɗan tsibbu shi kirkiro shi ake kirkiro shi ake a karamar malan gaskiya ni nayi nayi jama'a sun yi sai ce to wa jama'a na hun jama'a kashi kaje yi eh kaje eh, ka bunne abu eh wa jama'a na hun jama'a Ego jama'a na hun jama'a eh. to irin kirkiri baɗi ne ba tsara shi ake yi kawai idan aka zo aka ce malam na yi na yi karatu ya ce samo kawo shi ne in ya tashi daga wannan bushiyar kafin waccan sai ya sauke ƙura'ani eh ka ɗauko shi ka dake shi duka karka yadda ko gashi ɗaya bar jikinsa ko farce dake shi duka ka daka shi ka daka ya haɗu ya yi gari eh, eh. don haka sai a ce to gashi nan ka je sanukuri uka falatansa ka sa a cikin kadama ka shanye eh. za ka iya kuma ba mantuwa maza mutum ta shan gashin kahu ya ƙi karatu to yaushe zai yi kahuhun yaushe aka gaya maka yana sauke ƙura'ani daga bushiya zuwa bushiya eh eh na kace to kaji abubuwan suna nan fa da yawa masu tsimfu suke har haɗawa aini tilawa ce ina ba ta zama ce to ka je ka kawo ruwan mazauni e ruwan da bai kafewa ya ɗebo ruwan mazauni sai a zo kwatantawa fa ake kwatance ne kwatance kwatance ne sai kaga a rubuta wallahi malam ta ce to bari ba komi sai a hatimin yusuf ayyuhar ku. sai a rubuta sunanka sai a rubuta sunanta a ƙasa naka a sama sai a yi abun da za a yi kuma a kawo a yi wasu hatta lambobi bala lissafi ba da gani ta wannan duk ba ilhadi da ayoyin Allah ba ne ilhadi ne ba karkatar da ayoyin ubangiji ba nan Allah ya ce a ba ba don haka ya saukar da su ba kawai ke a ta yin wani wuri da su eh? to irin wayannan abubuwa suna nan da yawa wanda mutane wayanda suke rike da littafin Allah suke zaune suna ainihin ci da addinin Allah a matsayin malamai wasu kuma a matsayin ɗalibai amma kuma ba ta hanya kyakkyawa ba ba ta yanda Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi ba ilhadi ne ga ayoyin ubangiji ai duk abin da kake so ka yi da alkur'ani sai ka bincika ya manzon Allah ya ce ai akwai duk abin da kake nema da an yi irin shi kuma manzon Allah ya yi bayani kana da wata damuwa duba a hadisan manzon Allah me ya ce akan wannan abu ga abin da ya ce yawanci matsalolin da suke damu mu wallahi wallahi na tabbatar maka ba wai ba wai kai kadai ba ba ku kadai ba ba mu kadai ba ba ni kadai ba dukan mu yawanci sakaci da azkar ne ba ma rike zikiri shi yasa duk bala'o'i da kake ga suke damun duniya inda muna kiyaye azkar din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ko ina muna da zikirin da muke yi ba mu manta ba muna bin diddigin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam musibu da yawa Allah zai sauƙaƙe mana su kowane abu hatta shaiɗan da shaidanu da suke damun mu tun daga fitowa ƙofar gidanmu mun watsar ba mu yi zikiri kamar yadda annabi ya ce ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan da zaka fito ka yi to in nazo ba zan cuce ka ba za cuce ni to kai ka fito ba kai yi ba ni ban yi ba ko kuma sanda kake yi ba shine ne a zuciyarka ba kalbuka ghafilin wato lahin kaga dai cewa idan kai wannan zikirin za a ce ku fita wa wukita wa ya a an ka shaitan kana yin wannan zikirin na fita sai a ce ku fita an isan maka wa wukita an kare ka wa ya a an ka shaitan shaitan kuma an kore shi kusa da kai sai ka tafi lafiya lau ba shaitan kusa da harkokinka ni haka ba shaitan kusa da harkokina wajen zan ji marmari in cuce ka dama shaitan ne yake tuna cuce shi gabo eh, ne wannan ina ga kamar fa za a samu sau kira shi gara ne a wanke shi eh shaidan ne to ka yi addu'a na yi addu'a sai eh, ina tausayin ka kana tausayi na sai in zama to samhan iza shtaraitu wa samhan iza bi'itu sai in zama mai saukin kai in zan saya mai saukin kai in zan saida kai ma mai saukin kai in zaka saya mai saukin kai in zaka saida me annabi yace dama yace Allah yana son bawa irin wanda yake da irin wannan sifar to amma ka taho da shaidan aboki ko kuma yace idan zaka shiga gida kai wannan askar din shaidan bai shiga gidanka ba zai bi ka ba sai in in ka shiga gidan ka zo za ka ci abinci ji ba ka yi bismillah ba kawai ya biro ta ka to ka zo abincin ka ma ka yi bismillah kwata-kwata ya bar gidan kenan sai lokacin da za ka kwanta sai ya zo ta sama ya kafa kunne ya ji ya za ka yi riki ko ba za ka yi ba in ba ka yi ba ya yi biro ku kwana gado ɗaya in ka yi kuma ya bar gidan ya rasa gida masauki babu abinci babu makwanci babu to fa wannan gida an cuce shi lokacin da kai zikiri ka fito kana tafiya wasu shaidan ka san kowane gida shaidan yana raba mutanensa yana raba sa sai su zo su rabe wa kowane gida to shi shaidanin da aka wakkala maka daga ka zo kayi wannan addu'ar sai ya tsalle ya bar gurin kawai yayi asara, ka kai bai da rabo don an ce wa ya tanaha anka shaidan ko mm. to can in wani shaidani wanda shi ma wani ya yi zikiri can sai ya gano ka ya ce bari tun da wancan ya gagari ni ga wani can yana takowa bari in raba sai wannan ya ce in ka bi shi ma ka bi banza don Allah ya kare shi ya tsare shi tun da na bar shi gara ka bar shi kai ma ya za ka bi mutumin da Allah ya tsare ya kare ya isan masa harkokinsa gunin banza za ka yi ba za ka gagare shi ba gara ma ka nemo wani to idan da shaidan zai rakaɗa ya rakaɗa ya rasa kowa sai arne kaga da an samu maiza sai a gane bambancin musulmi da arna to amma shaidan da ya zo cikin mu kawai eh ga nan ma ya ishe shi har na kan su je su ji da kansu a nan ma ya fi daɗi sai ga ya fi jin daɗi cikin musulman yace to ku arna tun da nawa ne ku ku ji da kanku muna nan an sallame su su dama ba su da matsala ‘yan gida ne to kaga idan damu din kuma muna bin wa'annan azkar din sai dai da shedan ya zuga wayan cece ya su ne dan ne muku haƙi ku yaƙe su mana in suka zo ya mu kuma ba za su iya ba za su iya ba to amma yanzu sai ya zo cikin mai ke ta wallahi ka ci ubansa reni ne ya zai rena ma hankali ka ci ubansa kawai ka dankara wa ɗanuwanka uwanka naushi ko mari ko kuma ka ɗauko ka kucuma wa ɗan musulmi sai an jima sai ka ga diddigen ka da diddigen sa a sauhu kuma da zuka mare shi jini ya zuba ba yi maimakon da ba haka ya kamata a yi ba ba shi ya kamata ka nausa ba shi ma jikinka ne jikinka ne ɓangarenka ne mumini da mumini bangare ɗaya ne ba ka son abin da ya taba shi in wani abu ya taba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wallahi ma min mumini ku bi shaukati illa wajadtu alama fi qalbi ba muminin da kaya za ta sauka sai na ji zafin a zuciyata in na naga mumini ya taka kaya yayi haka yace sai in ji kaman zuciyata aka sauka. kai kuma sai ka tunzure da dariya ka ce kai wane da raki kake wallahi yar kayar eh wani bas abokanai ne suna zaune suna zaune suka kan wani reshi ne haka kawai ana kaɗi da aka yi dariya ya wutsulo lohe faɗo ta baya ba su duba sun gane ya same shi ba suka yi ta dariya suka yi ta dariya ashe ya karya wuya sai da suka gama dariya suka duba suka gan shi ya mutu suka ce kai iskanci za ka yi mana ka tashi don Allah eh ba su sani ba ya mutu ka ji ba mugunta mugunta tsalla da yake gudu tsakani wai abokai kenan ma to yawanci abin da yake damun mu ba ma kula zikiri inda muna zikiri wallahi duk abubuwan mu da ba zai muni ba ba a yi to me yasa littafin nan na hisnu muslim ba hisnu ake ce masa ba kariyar musulmi yanzu inda muna daukar addu'o'in nan muna yi da ba mu samu kariya ba kariya ce ga ta nan a aje amma sai kaga mutum ya barta teburinsa ya tafi yana neman kayan tsibbu wai shi wannan bai masa ba eh ka san abu in baka ji wai an haɗa maka kaza da kaza ya yi wuya sosai ba to ba ba wai bayi da kai. to la yulhiduna ahli sunnati wal jama'a ba sa ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi cikin sunayen Allah da ayoyin Allah Ƙauruhu la yulhiduna ai ahli sunnati wal jama'a la yulhiduna wannan lamiri na ahli sunnati wal jama'a wal ilhadu fil lugha al mailu abinda ake nufi da ilhadi karkata daga kan layi ka karkacewa layi ka koma gefe shine ma'ana ilhad al mailu wa minhu summiya ladu bil qabri fil qabri don haka aka kira kabari irin wannan lahadu kun gane yawa li'annahu ma'ilun ila janibin minhu saboda ya karakata zuwa ga gefe ɗayansa da aka yi ramin sai aka rara kenan sai aka yi kwarmi ya aka tafi ya aka bar nan din maimakon nan za a je ya aka ji, ya aka tusa can shi yasa ake kiransa lahadu ilhadu lahada kaga wannan kuma sai na tsakiyar din mutawassidan din sai aka kira shi shakku shi kuma tsagawa tsakiya ke ko to shi yasa yace abin da isa ma har aka kira irin wannan kabarin lahadu kenan li'annahu ma'ilun ila janibin minhu wa laysa mutawassitan ba tsakiya yake ba wal mutawassitu yusamma shaqqan na tsakiyan irin wanda muke yi shi ake kira shaqqu alhali kuma walladu afdalu min ash shakki, lahadu din shi yafi a kabari fiye da shaqqu to amma mu ɗan oya-oya ne yanzu ko? oya-oya shaf-shaf-shaf a yi shaf-shaf kawai a rabu da kai to ina za a yi la'adu ana shaf-shaf wai kaji wani abu da yarenmu ya kawo mana shaf-shaf ka san ba alheri shaf-shaf ba eh ka san wani akwai aikin shaidan cikin shaf-shaf kam eh? <laughs> gaskiya komi yanzu shafshaf ake yi ai bi a hankali kuma daga Allah ne shafshaf daga shaiɗan ne ko kwangila aka bada sai ayi ta shafshaf sai ta lalace shafshaf eh sai a gina makaranta sai ta rushe kan yara dan ne muku yaya kawai ba wani abu an yi shafshaf an ci kudin kuma an yi shafshaf an kashe muku yaya to saboda Allah za ka yi bene ka gina da irin bulon da ake gina irin ɗakin talaka eh, bene za a yi a ce haɗin mutu irin na ginin ɗakin talaka za a yi me zai sa ba zai rushe ba wata ran to lahadu da shakku duka kaburbura ne amma shi ne kamar yadda malamai suka ce a haɓu ila ahalin ilimi ko shi malamai suka fi so saboda shi aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi don shi allah ya zaɓa wa manzon allah lokacin da aka zo za a tona ramin sai aka ce to masu tono wane ne da wane wane shakku ya iya wane kuma lahadu ya iya yanzu abin da za a yi duk aje a musu magana wanda duk Allah ya fi so to shi zai riga zuwa aka je aka gaya wa mai shakku aka gaya wa mai lahadu kafin mai shakku ya zo mai lahadu ya zo aka ce to shi Allah ya zaɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shakku ne ya fi da shi zai zo to shi ya sa hujjar da ta sa ake cewa lahadu ya fi shakku kun gane yawwa fahum la yalhiduna fi asma'illahi ahli sunna ba sa ilhadi wa sunayen Allah wala yalhiduna aidan fi ayatillahi ba sa kuma yin ilhadi da ayoyin Allah ilhadi da ayoyin Allah ba abunda ba a yi makadi ma a dandali cikin karuwa ya kaji yana karanta aya Allah saboda Qur'ani bai da gata sai a kyale shi har a ita ba kuɗi Hmm? na'am eh ina yi kyauta yana wasa da qur'ani qur'ani abun wasa ne ma ga teburin giya ana sha ga karuwa yana rungume da su ana ta kiɗi ana rawa shi kuma wai har yana rawa shi ma har har yana kawo ayoyin qur'ani ga wannan ilhadi ne wasa da ayoyin Allah ne wasa ne da ayar Allah isgilanci ne da ayoyin ubangiji haka kuma sunayen ubangiji sai ka ji mutu yana cewa huwa Allah ayoyin Allah ne ko sai a ce safaku adu Allahu zukuku Allahu samadu raqaku kai to kai irin wa'annan addu'o'in bari in gaya maka ba in ba ma kana da gata gun shi ba bai baka su yauwa sirrin kulhuwa ce Lahu da kakan sai wa'ansu manya-manyan rawanai ne ake haɗawa da su in aka faɗi aya ɗaya sai a faɗi wancan in aka faɗi ɗaya sai a faɗi wancan haka suke yi haka kuma sunayen ubangiji ya Allah ya zaka-zaka ya ilu ya rahamanu ya damda ya ilu ya karimu ya zama kamar ya ilu ya waye ya wawala ya ilu ya wa su ta kiran irin wa'in kaga wasa da ayar Allah shirka da ayar ubangiji sunan Allah a yi masa shirka da halitta ayoyin Allah a yi musu ainihin shirka da maganar wani ka gani sannan kuma akan juya aya maimakon a karanta ta daga farko sai a karanta ta daga ƙarshe irin yadda kuke ganore haka waɗansu suke karanta aya wai in za a yi wani asiri eh eh kamar yadda gayu suke yi ko kalma sai a fara da ta sai a karkare da farko. Eh, to haka suke karanta oil sai a sunkuyar da ita. Sai a sunkuyar da ita. Maimakon za a fara da farkon ayan sai a ɗauko ta sai a haɗa da ƙarshen farkonta sai a hada da ta sannan ya karkare da tsakiyanta haka za ka ji suna ta yin ta sunita sunita da haka za a yi addu'ar da haka za a yi wannan lazumi kaga me ya nuna ba ta da ƙarfi ba za ta biya buƙata ba matuƙar yadda aka saukar da ita aka karanta wa'yansu fa da alƙalami da basira suke aiki sai su wallafa takardu kuka shaidawa ya ce sirrin tabbat yada sirrin kulhuwa sirrin yasin sirrin tabara sirrin kafi sirrin sirrin duka wannan sirrin Allah bai gane shi ba manzon Allah bai gane ba sahabbai ba su san shi ba sai yanzu aka san shi a nan kasar a Kano ko a Zaria ko a littattafan ana na ana sai da duk malamin tsibbu in ya je eh, eh, akwai sirrin abu kaza fa an bugo ba mu eh duba e ga ga fa'ida ga fa'ida yace to jari ya samu Allah ya sauƙaƙe to irin wa'annan duka fa wai musulmai ne ma tukunna ba kai ga wa'ancan din al-maghdubi alaihim waɗanda Allah ya fusata da su su hikima kawai suke mu kuma yanzu ɓoro-ɓoro muke yi su ba wayancan tawili suke yi Allah ya zarge su eh tawili suke yi Allah ya zarge su wanda kai in ma baka sani ba sai ka dauka ma ba wani laifi a wannan kuma kirikiri ya canja wa ayar manufa Ƙirikiri ya kawo wani abu ya cusa a ciki kirikiri ya juya ta ya karanta ta da ribas wani irin tarihi ya fi wannan to Allah ya sauƙaƙe don haka mu muna ganin wato yahudu sun yi abunsu amma yanzu akwai yahuda da sun zo suna nema su fi su to ko da yake abun ya yi sauƙi alhamdulillah saboda ana wa'azi yawanci abun ya yi sauƙi sai dai wanda ba su samu karantarwa ba na ga wannan matar muna kewaye ta suna saye na je na gani a masallacin juma'a na bakin kasuwar gombe eh ba matsalar da ba a magani kuma ita matarin ka ganta cikin matsala take ba ta gano maganin matsalar ta ba wallahi da ta gano maganin matsalar ta da a gida za a same ta a saya da dai a same ta a gida ta taimaka amma nan za ka zame ta wani lokacin ta kada kura ta kada kura ta yi hamma wallahi tallahi eh ta kada musu kura ta kada musu kura tana kira in kai nan tana kira ka to ki magani kina da maganin komi yanzu inda za ka je ka ce ni in na je taro ba na samun jama'a ta ce akwai magani to ke kuma kin kasa kina kira an ki zuwa ayi ko Eh? ba basira wallahi in ka ce maganin talauci wallahi talauci ce an gama zo eh inna hadha la rizquna ma lahu min nafadi eh? eh zo akwai sirrinsa to ke kuma ba baiwar Allah ya kika zauna a gindin tsamiyar da ba ganye kina shan rana <laughs> eh a <laughs> nan ta zauna ko <laughs> to ai na tsaya na gane mata kalla don kara ce na mata sharri in sai da na kalle ta don kar in faɗi abun ci ce na yi buhuta duk abin da na faɗa haka yake wallahi kai ka ganta har ake a kushe lokacin tana kira na ce Allah sarki ba ta gane wannan sirrin baki na da ta gane sirri na ai da ta yi maganin kawai an zo an taru kawai ko kuma an same ta a gida Allah ya ya kamata mu samu wuri ko rana ta yi wala yulhiduna aidan fi ayatin lahi kuna ganin zai hadu don hmm? ina ganin والإلحاد gara mu mu tsaya mu tashi a wurin kawai ko don rana ta yi dama ga inda ya kamata nan to amma ya yi nisa gaskiya rana ta yi kai bukatu gun mutane sai mu yi haƙuri in Allah ya kai mu sai mu dawo daga wani ilhadu fi luga almailu ko akwai tambaya sai a yi duk mutumin da bai da aƙida bai da addini ba aƙida ita ce jagora addini duk wanda ya rasa aƙida bai da addini kawai to sai an yi aƙida kafin ake samun sauran ginshikan su zo don da aƙida ake farawa daga kace musulunci nake so ya ce to kulla ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga aƙida ake fara ba mu to kai he ka zo ka kai ai a ciki aka haife mu cikin musulunci eh za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi zakka za ka je haji hadda umara kana ta koni amma kuma ba a tauhidi mushriki ne za su yi aiki wayannan abubuwa ba za su yi aiki ba wannan ne abin da ake nema a gyara wa mutane kuma wannan shi ne ke sa ya bakin jini duk malamin da ya mai da hankali ta gefen tauhidi dole ya bakin jini shi ya sa annabawa suke bakin jini da annabawa da suka zo ba sa taba tauhidi da kowa mai imani to tauhidin nan shi ya sa annabawa suka yi bakin jini tauhidi shi ya sa malamai suke bakin jini in kaga malami ba a damu da shi ba a gari ko duriyarsa ba a ji ba mai tsangwamarsa to akwai alamar tambaya a wuri akwai kwashen mafako Allah sauri sallu ala nabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta wa malamanmu ka gafarta wa ‘yan uwa musulmai a ko'ina suke inda suka riga mu. Allah Ubangiji ka karɓi rayukanmu mu da muke rayu muna musulmai masu imani. Allah ka shirye mu ka shiryar da zurriyanmu Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare da mu da zurriyanmu ka tsare mu ka tsare mana imaninmu ka tsare mana iyalanmu ka tsare mana dukiyoyinmu ka tsare mana wuraren ibadarmu ka tsare mana wuraren sana'o'inmu Allah muna roƙonka ya Allah ka taimaka mana a cikin dukkan al'amuranmu Allah ka sa albarka a kasuwancinmu, ka sa albarka a nomanmu, ka sa albarka a kiwonmu, ka sa albarka a sana'o'inmu na hannu, Allah ka sa albarka a dukkan ayyukanmu ma'aikatanmu Allah ka sa albarka a cikin ayyukansu Allah muna roƙonka malamanmu waɗanda suke kira zuwa ga addininka Allah ka taimake su ka tsare su ka kare su ka dora su akan makiyansu Allah muna roƙonka ya Allah shugabanninmu Allah ka gyara mana su Allah ka saita zukatansu Allah ka sa tausayin talakawa a cikin zukatansu ka sa imani mai karbi a cikin zukatan shugabanninmu Allah ka taimaka musu Allah ka tsare su Allah ka dora su akan dukkan makiyansu Allah ka gyara mana wannan gari namu Allah ka saita mana tafiyar garinmu Allah ka shiryar da matasanmu da 'ya'yanmu ƙanana wa'inda suke tasowa da wa'inda suka taso Allah Ubangiji ka tattara mu gaba ɗaya ka dora mu akan turbar ka wanda ka fi yadda da ita ya Ubangiji ka dora mu akan tafiyar kitabu wa sunna Allah ka taimaka wa dukkanin shugabanninmu Allah ka taimaka wa dukkanin shugabanninmu lokacin da ka gyara mana shugabanninmu insha Allah za mu gyaru Allah Ubangiji muna roƙonka ka raba mu da kangararrun shugabanni Allah Ubangiji duk masu da'awa suke kira suna taimakawa addini da ainihin iliminsu a ko'ina suke ka taimake su ka tsare su ka sa kariya tare da su duk waɗanda suke ƙoƙari suna aiki da dukiyarsu wajen ɗaga addinin Allah da taimakawa bayin Allah Allah Ubangiji ka tsare su ka sa kariya a cikin al'amuransu ka sa kariya a cikin dukiyoyinsu Allah wanda duk suke aiki da mukamansu wajen taimakawa addininka Allah ka taimaka musu a wajen aikinsu ka ƙara musu matsayi a cikin ayyukansu ka ƙara musu mukami a matsayinsu Allah mun tinkare ka da bukatunmu na duniya da na lahira Allah Ubangiji ka taimake mu ka biya mana bukatunmu na duniya da lahira Bismillahirrahmanirrahim. Allah muna roƙonka duk inda aka yi samun matsala na siyasa wajen zaɓe Allah ka saita wannan guri ka gyara shi Allah ubangiji ka sauƙaƙe al'amarin a lafiya a gama lafiya Allah ubangiji kuma ka sa hannun zaɓenmu ya zamanto an zaɓi alkhairi Allah ubangiji wanda duk ya zo a matsayin zai yi mana cin mutunci ko kuma cin zali Allah ka yi mana maganinsa Allah ka yi mana maganin azzalumai Allah ka yi mana maganin duk wani azzalumi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 Allah ka ganar da su karatun da suke yi na addini da na ainihin rayuwa Allah ka ganar da su karatun da suke yi na addini da na rayuwa Allah ubangiji ka taimaka mana tasowar su ya zama alkhairi sanadin daukakar musulunci hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين